فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لمرن ba kamar yadda waɗannan munafukai suka riya ba ne, sannan sai Allah ya yi rantsuwa da zatinsa mai girma da buwaya, cewa ba za su kasance masu gaskatawa ta gaskiya ba, har sai sun kai hukunci zuwa ga manzon Allah a lokacin yana rayi, ko zuwa ga shari'arsa bayan wafatinsa. a cikin duk wani abin da ya faru a tsakaninsu da saɓani, sannan su yarda da hukuncin manzon, kada kuma su ji kunci ko shakka a zukatansu su sallama cikakkiyar sallamawa ta hanyar miƙa wuya a zahirinsu da baɗininsu.